rundunar 'yan sandan jihar aja ta bayyana cewa ba ta da wata masaniya game da inda madugun kungiyar ipop mr nnamdi kanu yake a halin yanzu a yayin da wannan batun na ci gaba da mamaye zantuka a yankin kudu maso gabashin najeriya mr anthony obuizi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ne ya shaida mini haka a yar hirar da na yi da shi yau inda ya ce I am not in the know of where he is. Abia Police not in the know of where he is. Mr. Obuizi ya ce, ba san inda yake ba, da muna sane da inda yake da mun yi kokarin fahimtar da shi wajen ganin muhimmancin yin tunani mai armashi idan ku manema labarai kun sani sai ku gaya mana saboda mu tafi tare wajen shawo kan lamarin lamarin kuwa ya janyo cece ku ce da ya sa na nemi sanin yadda al'ummar yankin ke ganin maganar Mr. Moses Okoye wani ɗan kasuwa ne da ya ce, I thought that uh, I could say that uh, Nnamdi Kanu may be alive or may not be alive. Okoye ya ce tana yiwa Nnamdi Kanu na raye ko kuwa baya raye ganin yadda sojoji suka kai hari a fadar mahaifinsa idan har yana raye ina roƙon duk hannun da ke rike da shi ya sauko mana shi a nasa ra'ayin Emeka ce ya ce Nnamdi Kanu na nan kalau. Uh, ya ce zahiri ne Nnamdi Kanu bai mutu ba, saboda babu wata alama cewa an gangawarsa ranar da aka kai musu hari, babu kuma wata alama cewa ya jikata a ranar. Gaskiyar magana ita ce, tana yiwa yana ɓoye ko kuma ya bar ƙasar Iji Ome Zakun ta goyi bayan hakan tana cewa. Ece m na ya, onwe mere ya. Ta ce ina ganin yana nan kalau, sai dai tana yiwa yana ɓoye, yana nazari yadda zai bullo wa zancen Biafra. Haka ma shi Mr. Junior Okpara wanda ya shaida mini cewa. With what I see or what I believe, Nnamdi Kalu is alive. Okpara ya ce bisa abin da nake gani ko kuma abin da nake imani da shi, Nnamdi Kanu bai mutu ba. Daga ƙarshe dai na nemi Burgeja janar sani usman kuka sheka mai magana da yawon rundunar sojin Nigeria, bisa tuhumar da 'yan kungiyar Ipop kewa jami'an sojin kasar cewa suna sane da inda shugaban nasu yake amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho ya faskara alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahia najeriya